وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد waɗanda suka kafirce wa Allah suka ce wa su a cikin mamaki da izgili ga abin da manzon Allah da ya zo da shi, shin mu nuna muku wani mutum wanda zai ba ku labari idan kuka mutu ragargazajje wai za a tashe ku bayan kun mutu ku dawo rayayyu